Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma sannanmu da kasancewa da mu ta cikin sabon shirin harshe na inda yake zuwa muku daga tashar Hausa Top TV inda za mu dinga karanto muku shahararren littattafan shahararren marubuta ta inda zai faɗakar da ku ya ilimantar da ku gami da nishadantar da ku masu sauraro. inda har yanzu muna nan a cikin shahararren littafin nan mai suna wace ce Khadija wanda Nura Isa esgaro ya wallafa. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. An ce mun tsaya ne a inda muka ji Abul ya ɗauki waya ya yi magana da wani a cikin wayar inda har muka ji ya ce wa da mahaifiyarsa Khadija ba zai ƙara zama da ita ba zai tafi wajen mahaifinsa yayin da ya kama hanya ya je buɗe murfin kofa ya shiga ban mahaifiyar tashi a nan a tsaye na ne muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Khadija ta bi shi da kallo har ya shige, ta yi ƙoƙarin kiran shi amma ta kasa magana har sai da ya shige sannan ta sunkuyar da kanta cikin ƙafarta tana wani irin kuka mai tsuma zuciya a hankali. bata san lokacin da ya shigo falon ba sai ji ta ya dafa kanta ya ce ki daina kuka haka Khadija na ki yafe min na kuma zuwa gunki ba tare da kin nema ba ina miki alkawarin in dai yaran nan ne zan ba su haƙuri su bi ki gaba ɗaya ni na haƙura da su muryar nura ta ji ya mata magana a hankali ta ɗago kai ta kalle shi suka tsaya suna kallon kallo ba wanda hawaye baya zubowa daga cikin idanun shi. Riƙe hannun shi guda biyu ta yi muryar tana rawa ta ce, Ka yafe min nur, na tuba ba zan kuma ba, wallahi sai bayan tafiyarka, na gane gaskiya, na yi nadama, lokacin da ba ta da amfani a gare ni, lokacin da ba zan same ka ba. na yi kuka kamar raina zai fita har sai da hawayena suka kare don Allah ka yafe min nura. Nura ya buɗe Nura ya buɗe baki cikin mamakin Nura ya buɗe Nura ya buɗe baki cikin mamakin abin da Khadija take faɗa masa sannan ya ce Kina nufin ki ce za ki ci gaba da zama da ni kamar kina nufin ki ce za ki ci gaba da kina nufin ki ce za ki ci gaba da zama da ni kamar kamar da kin yafe min ko kuma tausayina ko kuma tausayina ne ya kama ki kika yafe min min laifin da na yi miki sai ka ta yi saurin cewa ba ka yi min laifin komai ba nur invitation ɗin ɗaurin auren din na gani na zaci naka ne shi yasa na dunga ɗaukar mataki a kanka cikin rashin sani wani daɗi ne ya lullube nura ya juya ya sujjada ga Ubangiji maɗaukakin sarki sannan ya ɗago daga sujjadar ya ɗaga hannun shi sama ya ce, Alhamdulillahi lazi ala ni'imatul Islam. Ya sauke hannun shi ya wai gagun Khadija ya rungume ta a jikin shi ya ce, Na gode wa Allah da ya yoni musulmi, ya ban ikon jure rashinki na wannan tsawon lokacin. sannan ya dawo min da ke lokacin da zuciyata take shirin raunana da azabar ƙaunar ki Khadija. Sai ka je ta yi saurin katse shi da cewa, Nur amma fa na yi mamaki da na ga kana raye, domin su din sun tabbatar min kara su, kuma ni ma na ji muryarka a cikin jirgi kana furta kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raju'un Lokacin da na sa aka kira wata a cikin jirgin aka ce ta kai maka wayar. Sanura ya ce, Tabbas Khadija, ni ma na san ba za su ganni ba, domin lokacin da na shiga cikin jirgin, idona a rufe yake ina kuka, don haka ba tare da na duba ba, na zauna a kusa da wani balarabe wanda na tarar da shi ya buɗe Kur'ani yana karantawa. Na zaci guna ne, lokacin da mai gun ya zo sai ya miƙo min fasfot ɗin shi sannan ya ce min shi ne na ɗaga kai na kalle shi hawaye na zuba daga cikin idanuna na ce ka yi haƙuri ka je guna ka zauna ni ma na zauna a kusa da wannan mutumin ne saboda ina cikin wani mawuyacin hali kuma na ga karatun alkur'ani yake don haka in har ina tare da shi zan samu nutsuwa tausayi ne ya kama saurayin ya ce min Allah ya yi ma wannan damuwar da ke ciki da ke damunka amin na amsa masa sannan na miƙa mai fasfot ɗin da ke hannuna nawa ne na bashi ni kuma na riƙe nashi haka na zauna a kusa da mutumin yana karatun alkur'ani har na samu nutsuwa a lokacin da muka je ƙasar ƙatar jirginmu ya tafi zai sauka sai tayonsa suka koma ciki gashi kuma mun kusa sauka ba damar ya kuma yin sama wannan dalilin ne sa ya sauka da jiki ba tare da taya ba ƙarar da na ji ce ta sa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina furta wannan kalmar sai na ga ƙofar jirgin ta buɗe don haka sai na riƙe balaraban da ke kusa da ni wanda shi tuni har ya fita daga cikin hayyacinsa muka faɗo waje shi kuma jirgin ya wuntsila gefe guda nesa da mu sannan ya kama da wuta mu kuma muka faɗo ƙasa na karye a ƙafa shi kuma balaraban ya karye a hannu lokacin da ma'aikatan taimakon gaggawa suka zo sai suka ɗauke mu suka kai mu asibiti sannan suka karɓi fasfot ɗina da na balaraban don su tabbatar wa ma'aikatan filin jirgin cewar mu kaɗai ne muka rayu domin tuni duk na cikin jirgin sun ƙone saboda wutar da ta kama muna kwance a asibitin har muka samu sauƙi sannan aka sallame mu bayan an sallame mu ne balaraban wanda na fahimci mazaunin ƙasar ne ya nemi da na bi shi gidan shi ba tare da musu ba na bi shi domin dama ba wanda na sani a ƙasar kuma 'yan kuɗi na da na taho da su wuta ta cinye su a gidan balaraban na zauna mai suna muhammad abdulhakim bayan wani lokaci sai ya nemi da na taimaka na dunga zuwa kamfanin na sarrafa kayan masarufi ina taya shi aiki haka kuwa aka yi na yarda da shawarar da ya kawo na fara aiki a kamfanin shi Allah cikin ikonsa cikin shekara ɗaya kamfanin ya samu ci gaba sosai domin har ya zama shine kamfani na ɗaya wanda mutane suka fi son kayan kamfaninsa a ƙatar da ma sauran maƙotan ƙasashen da ke yankinmu. wata Watana Muhammad Abdulhakim ya nemi da na auri 'yarsa ne mai suna saudat amma sai na nuna mai ƙin amincewa da na aure ta ƙin amincewar da yi ne ya haifar mai da hawan jini wanda har sai da aka kwantar da shi a asibiti da ƙyar aka samo numfashinsa ya dawo bayan ya samu lafiya ne ya kira ni yake min bayani akan cewa duk tarin dukiyarsa da yake da ita ya ɗaya ubangiji ya bashi Ga shi kuma ba shi da 'yan uwa a ƙasar saboda shi ma ɗan asalin ƙasar afghanistan ne ya ci gaba da ce min kuma mace tana da rauni wajen gudanar da harkar kasuwanci wannan dalilin ne sa yake son na aure ta saboda ko bayan ransa zan ci gaba da riƙe kamfaninsa da 'yar tashi ba don na so ba dole na amince aka ɗaura min aure da saudat an yi aurenmu da wata biyu ne Allah yau Muhammad Abdulhakim rasuwa bayan rasuwarsa na ci gaba da riƙe Saudat cikin amana kamar yadda mahaifinta ya bar min ita amma wani ɗan lokaci ta ɗauki ciki bayan wata tara ta haifa min ya mace sannan ita ma ta rasu bayan kwana biyar da haihuwar yarinyar na yi kuka da Saudat ta rasu kamar raina zai fita saboda iya zaman da na yi da ita bata taɓa saɓa min ba kullum burinta ta faranta min rai in ta ga hankalina ya tashi ita ma sai na ga hankalinta ya tashi in ta tambaye ni me ke damuna amsar ta baya wuce Khadija duk da na ba ta labarin ki amma ba ta kishi da ke haka za ta rarrashe ni sannan ta ɗau maƙudan kuɗi ta tura miki ta akaunt ɗinki kamar yadda mahaifinta yake yi bayan sati ɗaya da haihuwar yarinyar nan na sa mata suna Khadija kamar yadda Saudat ta shawarce ni da na sa mata sunanki. shine nake kiranta da suna ummul kairi bayan wata ɗaya da rasuwar saudat na tara malamai masana akan harkar rabon gado suka cire min haƙƙina a cikin dukiyar muhammad abdulhakim sannan aka cire gadon khadija da nawa sannan sauran aka sa su a baitul mali kamar yadda addinin musulunci ya ba da umarni bayan shekara ɗaya da haihuwar khadija ina zaune a ƙasar qatar sai na ji gaba ɗaya ƙasar ta fita daga raina shi yasa na ɗauko ‘yata muka dawo nan na fara harkar kasuwanci don na raine ta a nan domin na san nima in na rasu haka rayuwar ‘yata za ta kasance cikin mawuyacin hali a cikin duniya kamar yadda tawa rayuwar take domin na fahimci ɗan uwa rabin jiki ne duk wanda ya rasa ɗan uwa to ya rasa wani ɓangare na jin daɗin rayuwar duniya duk kuɗinsa haka zalika duk mulkinsa bayan kaje ta cika shekara shida sai ta fara takura min akan na kai ta wajen mamanta wannan dalilin ne sa lokacin da naga ana sanarwar taron girmamawar da gwamnan Kano zai miki na ce mata ta yi min alkawarin ba za ta faɗa miki sunanta ba bayan ta min alkawari ne na ɗauke ta muka je Najeriya don na nuna mata ki a nan ne naga Abul Kairi ina ganin shi na san jini na ne shine dalilin da yasa na kira shi muka bar wajen taron na bar Khadija a gun don na san dole ta je gunki. Nura ya gama ba wa Khadija labarin bayan rabuwarsu yana mai goge hawayen da ke kan fuskarsa. Ka kwantar da hankalin Kanur, kai ma yau zan kai ka wajen 'yan uwanka in Allah ya yarda. Nura ya girgiza kai ya ce, Ki manta da abin da mama ta ce min, in har na sayar da wannan abin, to na rabu da 'yan uwana kenan har abada. don ba za su yarda da cewa ni jininsu ba ne. Ka je ta yi murmushi sannan ta ce, Din ɗan uwanka ne Nur. Cikin mamaki, Nura ya miƙe daga gabanta ya ce, Ya aka yi din ya zama ɗan uwana. Ka je ta ƙara mai murmushi sannan ta ƙara da cewa, Kwantar da hankalin ka Nur, yanzu zan faɗa maka. Nan take ta kwashe labarin yadda suka yi da din ta faɗa mai har ta bashi labarin duk bayan shekara ɗaya ita da abul-kai. suna zuwa gidan ɗan doki don ziyarar taron famili ɗin ɗan doki da suke yi duk bayan shekara. Nura ya murna da jin labarin 'yan uwan shi. Kaje ta yi murmushi sannan ta fara wani abu kamar za ta yi kuka. Nura ya kalle ta yana murmushi ya ce da ita. Me kuma yake so mai kadij Nur? Kike ƙoƙarin yin kuka. Kaje ta kalli ƙofar da Ummul Kairi da Abul Kairi suka shiga ta ce, yaran nan nake tunani ina zaton ba za su kuma yarda da ni ba nura ya murmushi sannan ya kama hannunta ya miƙar da ita tsaye ya ce in dai waɗannan yaran ne ki kwantar da hankalinki yanzu za ki ga yadda zan yi da su ya kama hannunta suka je bakin ƙofar ya sa hannu ya murɗa abin buɗewa sai ya ji ƙofar a kulle ya murmushi ya ce lallai abulkari ne ya kulle ƙofar nan don na san ummul kaira duk fushin da ta yi ba za ta kulle kofar ba don na hana ta khadija fuskar ta na nuna damuwa ta ce shi ne kam don kuwa shi ne ya shiga daga ƙarshe daman haka halinsa yake yana fushi sai ya shiga ɗaki ya kulle nura ya murmushi sannan ya kwankwasa ƙofar ya ce abul kairi umul kairi ku buɗe ƙofar ni ne babanku gani na so. a hankali aka buɗe ƙofar sannan suka ga yaran a tsaye a bakin kofar duk da hawaye a fuskarsu nura ya ce ku daina kuka mamanku ta bani haƙuri ta ce tana sona kuma ba za ta kuma cewa na tafi ba ku zo kun ji yaran kirki kuma ku yafe wa mamanku kamar yadda na yafe mata kun ji da gudu suka ƙara so nura ya ɗauki abulkairi khadija kuma ta ɗauki ummulkairi suna ta murna nan ta ce da ita mama ba za ki kuma sa babana kuka ba ko? Ka ce ta yi murmushi sannan ta ce da ita, ba zan kuma ba ummul kairi. Dariya abul kairi ya yi ya kankame jikin Nura. A ranar Nura ya musu bukin ɗin jirgi washe gari da safe suka koma hanyar hanyarsu don dawowa gida Nigeria. Ba wanda ka je ta faɗawa ta samo Nura illa kiran din da Mubarak da ta yi a waya ta ce musu su taro ta a filin jirgi za ta dawo daga England. Sannan ta kira ummanta ta ce mata ta kira umar Nura su taho su tare su a airport. Lokacin da jirgin su ya sauko suka fito daga cikin jirgin Khadija tana. Lokacin lokacin da jirgin su ya sauko suka fito daga cikin jirgin Khadija tana ɗauke da Ummul Kairi yayin da shi kuma Nura ke rike da hannun abulkairi suka shigo inda aka tanada don jiran fasinja. Tun daga nesa din ya hango nura yana tahowa don haka ya miƙe bakinsa a buɗe. Ya janyo Mubarak wanda ke zaune ya yi takumi bai san abin da yake faruwa ba ya ce da shi. Mubarak ta shika duba min wancan da ke tahowa shi da Khadija. Kamar nura ko dai idanuwa na ne suke min gizo. Jin tambayar da yake wa Mubarak ce ta sa umman Khadija da umma su ma suka mai da hankalin su gun. Shine? Ita ce amsar da Mubarak ya bashi sannan ya miƙe da gudu ya tara abokin nashi suka rungume juna suna kuka. Din yana ƙarasowa ya rungume su duka su biyun. Sun daɗe a haka sannan suka sake shi ya ƙarasa gun umma ya tsugunna a gabanta ya ce da ita. Umma ki yafe min na tafi ba da izininki ba. Umar take ta sa hannu ta ɗago shi ta ce da shi ba komai ɗan ɗana Allah ya shima albarka na yafe maka. Na gode umma. Ya ce mata sannan ya wuce gun umman Khadija yana shirin tsugunawa ta riko shi sannan ta rungume shi tana neman gafarar abubuwan da ta mai ya sa hannu yana goge mata hawaye ya ce da ita. Ba komai umma na yafe miki. ki ɗauka cewa duk abin da ya faru Allah ne ya ƙaddara sai ya faru. Umman Khadija ta ce, Na gode Nura, Allah shi maka albarka. Amin. Nura ya amsa mata sannan suka dunguma su duka suka shiga motocin da suka zo da su. Gaba ɗaya gidan su din suka wuce a can suka taru ana ta murnar dawowar Nura. ‘Yan uwa kowa ka gani sai murna yake. Washe gari suka ɗunguma gaba ɗaya suka tafi Sudan don zuwa gidan ɗan doki. Wata lafiyayyen liyafa dangin ɗan doki suka shirya don murnar dawowar Nura zuwa gidan ɗan doki. Duk inda 'yan uwansu suke a duniya sai da suka halarci wannan liyafa. Ranar taron Khadija ta yi kwalliya ta kecere ni. Nura ya zo ya same ta a gaban Miro tana kwalliya bata san ma ya shigo ɗakin ba a tsaye tsaya a bayanta ya ƙare mata kallo tun daga sama har ƙasa yana kallon irin kyan da Allah ya mata. Sai ya ce da ita, I'm sorry my princess, na tsorata ki ko? Ta yi murmushi sannan ta ce, Karka damu Nur, dama don kai ne kwalliyar, amma fa kar ka ɓata kafin a je kun walimar, gwanda ka tsaya mu je mu dawo duk abin da za ka yi sai ka yi, karka ɓata kwalliyar. In ya so a can ma za ka gani yadda ika mata ma ko? ya yi murmushi yana ɗan murza gashin kanta sannan ya ce in daidai ni aka yi kwalliyar to yanzu zan ɓata ta Dan ba zan bare ki fita wani ya gane min ki ba ko ba haka ba princess ita sai ta ce da shi ka kwantar da hankalin kanur ni taka ce kuma kai ma na wani. ba mai raba ni da kai sai Allah kuma ita kanta mutuwar ma ina fata ta ɗauke mu baki ɗaya tare Ganin zuciyarta ta fara karaya ne za ta yi kuka sai ya katse ta da cewa, Karki ɓata ki matata, zo mu je na baro abul kairi da ummul kairi a tsaye a waje suna jiran mu. Ya kama hannunta suka fito, a tsaya cikin falo suka tarar da su suna ganin su suka taho da gudu. Khadija ta kama hannun ummul kairi, Nura kuma ya kama hannun abul kairi. Sannan kuma suka wuce wurin walimar. haka suka shiga cikin ɗakin taron suna taku ɗai-ɗai-ɗai abin gwanin ban sha'awa. Wanda bai taɓa ganin Khadija ba, to a ranar ya ganta. Bayan an gama waliman ne, Nura ya gaisa da 'yan uwansa suka ɗunguma da sauran 'yan uwansa mazauna Najeriya suka dawo don ci gaba da zama inda Allah ya ƙaddara za su ƙarasa rayuwarsu a can. To masu sauraro, a yau muka kammala karatun wannan shahararren littafi mai suna wacece Khadija wanda Nura Isa S. Garo ya wallafa. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai su turo da tambayoyinsu ta hanyar comment ko adda saƙon karta kwana a wannan shafi mai suna Hausa Top TV. Ni naku a kullum.